Assalamu alaikum warahmatullahi barkanmu da warhaka. Bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda zaka cire security plugin wanda kamfanin Pampay suke sawa mutane akan wayar su in sun ci musu bashi ba su biya ba da ma dai sauran website gaba daya. To domin ka cire security plugin ya danganta in ma ta cikin wallet ne ka ci wannan bashin ko kuma ta cikin Pampay din karan kanshi. So za ku ga yanzu wasu sukan yi activation wannan card na wallet din ba mistake ne su dai sun ga kuɗi ba san cewa za a sa musu wannan abun ba so idan kai ba mistake kuma ka tabbatar baka musu amfani da wannan kuɗin da suka baka ba to za ka iya cire security plugin ba sai ka sa kuɗi ba idan ka san kayi amfani da wannan kuɗin ka sayi data ko kati ko ka biya electricity ko wani abu shine sai ka sa musu kuɗin su kafin su cire maka to amma in ba mistake kai ka zo kana so ka cire ka biyo ni cikin wannan bidiyon step by step za ga yadda za ka cire shi yadda za ka cire shi ne za ka iya cirewa ta cikin walet ɗin amma ta cikin walet ɗin sai dai ka tura musu sako ta email ɗinsu domin su cire maka so hanya mafi sauƙi shi ne wanda za ka cire instantly ba tare da wani review sakonka ko ka sha wani wahalar rubutu ba Shi ne ka je dama abin da kamfanin pampe ne to ka ɗauko application na pampe ɗin gashi kamar yadda kuke gani za ka shiga cikin play store kai sacin ka ɗauko shi ka shiga cikin pampe ɗinka in ba ka yi linkin shi da wallet ɗinka ba za su nuna maka kai linkin ɗin shi in kuma ka yi shi kenan so abin da za ka yi shine za ka zo ka taɓa wannan gashi nan finance din nan gashi a nan gurin za ku dan sa kashi a saman shi ko sai ka zo ka taɓa shi kamar haka zai nuno maka wurin wannan OK card din gashi kamar yadda kuke gani available credit limit 2500 naira haka yana nufin cewa ba mu taɓa musu komai abu ba dama mun yi by mistake ne misali so in ma ka taɓa dai za a gani daga nan ƙasa wannan wurin outstanding amount din nan shine gurin in ka taba musu kudin su bashin da suke binka in kaga wannan 0.00 in haka yana nufin baka taba komai ba zaka iya cire wannan security plugin din domin ka cire wannan security plugin din ko zaka taba wannan three horizontal lines din nan bayan ka taba shi sai ka shiga wannan repayment reminder management gashi nan kamar da kuke gani a nan sai ka shige shi bayan ka shiga daga nan sama za ga gurin da aka rubuta cancel cancel repayment reminder service shi kamar haka in ka taba zai ce ma you no longer have access to your credit limit are you sure you want to renew repayment reminder sai ka danna confirm kawai suna faɗa maka cewa ba za ka samu damar yin amfani da wannan credit limit din ne? so gashi kamar yadda kuke gani successful move your security plugin has been removed gashi kamar yadda kuke gani a nan sama suna faɗa mana yanzu haka an cire mana wannan security plugin din babu shi akan wayan mu yanzu da za mu je bari ya gama disabling a shi kamar yadda kuke gani gurin ok card available limit credit din ya dawo brown haka dai haka yana nufin cewa ba da kai amfani da shi ya nuno ma activate card sai kai activating so ba ruwan karshe a shi kamar yadda kuke gani developer options din ya dawo a nan gurin kuma ko da za mu je gurin wifin ma za ku ga ya ba mu dama mu yi gashi kamar yadda kuke gani ya buɗe mana shi kun gan shi a nan so wannan shine hanyar da za ka cire security plugin na pampe wanda suke sawa mutane wa sannan mutane su kiyaye gurin sayan waya ana cutar mutane sosai da wannan tsarin kai kuma me yi ka sani idan ka je ka saye ka ci bashin mutane ka ci kuɗi ka sai da waya kana ganin ka ci banza ba ka ci banza ba Allah zai tambaye ka saboda kai ka riga ka ci musu hakkin su su kuma ka zo ka sai da waya ma wani su kuma basu da hakki saboda ba su san waye ya ci musu ba su dai koyi wayan da aka ci su suka mallaka suka rike wannan abun har sai ya biya su bude masa mun gode da kasancewa da mu da kai sai mu haɗa bidiyo na gaba